da ni da yarinya lafiyar ta karo yarinya yar gidan masu hali kuma ka zo ka ce ma abin nan an jan irin wankai mun fa tsannin ka ne mun fa abokanan uman ka ne to abokanin sa ne can ko tare kuke da shi ni abin da ya shafe ni abin da ya turo ni a an zarta shi na zo caddi jan a ashe ma wannan mutumin gaskiya yake faɗa wannan yayin mun ƙarya to ai shikenan Allah ya sauke ina isa ni wallahi na sani sai ko da mutum a gaban mu aka aurota in maka in abin da baka so to ni ma ba dinda ina dan daga ba kafa ba ba zan kyale ka ba wallahi amma na zo ina neman wani auren ne ma sai ka zo ka ce wai kuma kai abin nan kai ka san da fusa donka kai ba haka muka wannan na wannan can da shi da ni dai na ga muku sakon kai ya kai eh, ya kai ga motar ka can ta wuce ba karamar ba wanda wanda ta diba shanu a kai ko yar gudu bala me kalafulan nan wanda ta shanu a ciki wannan kenan wannan kenan wannan sungul ina kenan eh ita ce kau ai to kaga Allah to na asirin ka zan dau sadaka ba kunya da kun a ciki wallahi ba masu rufin asirin wallahi ko sisi ba kar Allah ya saka bamu ware da Allah kar Allah ya saka yalla yalla musu fada dan Allah yayi mun makafi sai yayi mun ta ce a kare ka ce wallahi kuwa wallahi sai da ban waye ka kake mana mu wallahi ni ma na yi ritaya ka yi ne ka yi wallahi a ce makawo yana da taxi da yar gudu bale mu fa ba mu da kokobo. kobo a gidan haya ma muke mu dan jagora zan kare wani ya na ka tattali ai kana ina ne na ka mu da mutan da mu ka ba mu kana kenan ko dai tsire ko waina a nan ku wallahi ba za ka ba Allah ba za ba ka me nama me nama a ce mu kawo Allah kai mun kurman yanka dan girman Allah karka bashi karka bashi kai karka bashi bar fa da bar kauye Allah kuwa ga Allah Wabe mana da Allah. Ba zai ba. Eh? Tashi mu tafi. Wabe ah. da Allah. Na yi ritaya wallahi. Ka ce makawo yana da tirela. Zan ba kira muku polis wallahi. Wabe mana. Dan bakin ciki na kake. Kuma babu da komai. Eh, dan jagoran. Ai Don kun ba fansho ba ka da. Allah bai. Kar ka bashi bacci ci ne kaji. Kar ka bashi. Wallahi ba ka bashi. Ko mu kuwa bai mana kai. Kai ba ka bashi. Wallahi ba ka bashi ba. Ka ake yi. Na sa ma a Na sa ma. ciwon yalwa yaro zo nan me kake sayarwa awara mu da muke neman abun shi ko dan wake da shinkafan nan ko dan wake ko dambu wani Iban ce ma a wani ba abinci ba ce tuno nawa wa? Ashirin ashirin uku hamsin. To a duba mun man a siyan mun uku talatin. Saboda me? Yau ba ku faɗin me za ta yi ma ba ciniki ba ne he ka ce ka ga wani bawan Allah ka taimaka mas. To baban ka tafi ni kenan. To a tashi a tafi ba zan siya ba. Tashi na ce. mara mutunci mara albarka akwai a hana masa godiya kowa ya ba mu Allah ya sa ya barka da gajiya muna lafiya lafiya lau alhamdulillah ina gajiya lafiya lau ya manyan alhamdulillah wallahi Allah ya muku albarka amin amin san lafiya kowa ya ba mu Kowa ya ba mu Allah ya sani.

to me nayi ma da me za ka yi na ji ka ce da me za ka kinan sallah za ka yi ni ke to lokacin ta me ba kuma bari in gaya maka yaro wannan halittar da kake gani kuke raina ba su yi maka ba to ni ina ruwana eh? ma ce kai ina ruwana ni kawai ina gyaran obin nan ka zo na gaishe ka daga sama ko daga ƙasa ko daga cikin rijiya ko daga cikin masai ko daga wani waje wani ma dan kira daga kaniyar ka ne to na sai daga kaniyar ka ne to tun da ku ba ba ah? malam ka kada kuka na ah, baby baby baby yo baby yo baby papa baby ke koya za ki min haka baby baby wani ne zai hada mu da ke baby kai dalla rufe min baki kai kana da bakin da zaka yi min magana ka ce ya kaga raina bace dan ƙarya kawai shashasha wanda baka san me kake yi ba ashe kai dama dan ƙarya ne shi yasa dama maganan nan da na jikuturin nan ya faɗa min gaskiya ne sadaka fa ya nema dalla rufe min baki wani irin baka san shi ba ai duk abin da yake faɗa gaskiya ne ai sadaka dan ƙarya ne kawai ka zo ka yi min ƙarya kawai kuma ni ga nauce ba jiyau ba da ido na na gani saboda haka baka da abin da zaka gaya min daga yau ni da kai wallahi ta kare kada ka kara zuwa kofar gidan idan na kara ganin kafar ka sai na kicciba maka mari mara mutunta ko baby dan Allah dan annabi baby ki haƙuri ina kika tuba da da Allah fito fito da ke mu tukar hanci wani ya ban sani ba wai kina kai na ni gani ta nan mai gidan ta nace akwai kuɗaɗe da aka kawo min na balan din mota na na yi shiru ji nake abin wasa ne to yau na tabbatar cewar kina mun ɗauke ɗauke zan shiga banka na ce da ke zan shiga ban ɗaki da ta kin ce na rataye ta ashe so kike ki ɗebe min kuɗi ki tufe ni kin shiga adashi ko to in kina ganin ba ne da idanu to da zuci nake kirga wallahi mai gida dan Allah da annabi kai hakuri wallahi ban taba ɗiba ma kuɗi ba sai yau yau ma sosai ne wallahi ba zan ƙara ba a'a ina makaho Allah ya mun arziki ina tara kuɗaɗe ina sayan motoci ana kawo min balle na sati sati Ki ne ki karya niki to zarta ni to na sauƙoƙe miki na sake ki ki je gida zubaida kin bani mamaki zubaida ba tarbiyyar da ne miki kenan ba ya za ki je gidan miji ki ringa mishi dan sace sace kina kina sa mishi hannu a aljihu mamun ki hakuri kawata ce wallahi da ta zo gidan take ce min wai tunda miji na baya gani na dan rinka mishi zare na samu abin da ne ki dinga mishi zare in ba ki da shi ba ki zo gida ki tambaye ni ba to inda na gaya miki na gargade ki daga yau kake kuma irin wannan halin dan wannan san ba tarbiya bane kuma ko a musulunci babu kyau kuma shi ma na ba shi hakuri mama yace in je ya ne to gaba da Allah dai da tsakanin kaga ba bai kamata ba a zanna gidan nan ba mace wannan baiwa Allah ya kamata duk yadda za a yi kawo a da ita inda tana gidan nan da haka bata faru ba mm. in a waje ne ni zan taimaka ma idan bana nan tana cikin gida yanzu in za ka buƙaci abu a cikin ɗaki kawo ya za ka yi eh, in ka laluba ka laluba ka san a inda yake wallahi tallahi haka ne ai ka sani haba kawo gida in ya kai hawa ɗari eh. in ba mace a gidan ya zama kango sunansa kango haba kawo wallahi sunansa ai mace ita ce gida wallahi suna kawu kawu ai baka gane yawa zaman lafiyar mu ka san ni a matsayina na makaho ina da hikima ta amma hikima ta ko da na lalubo inda gari yake a kicin kafin na kai gurin kalwa da gihiri da magi da reko na yi bari wanda ba a san sa ai uwar gida da kake gani ita ce kan gida walai kuwa inda ya ce ba gida ba uwar gida ha ai ya zama bayan gida ba gashi na gani a ciki na ba to kaga kai baka ci ba ni ban ci ba biyu babu ko baka gane ba ah, kuma da kai wannan maganar sai ka daɗa min kauri ba maguja ta zauna akan kashi yanzu mu tashi ni da kai kai ne ruwa kai ne tsaki dan girman Allah mu je kawai na yobi kwan mai daki kawo amma dai ba za ta dawo eh? yau ah, za ta dawo ai yau za ta dawo in ba ta dawo ba eh. yaran nan masu kada gobro a garin nan haka jarka zan dauka sai dai in tafi ga gagan gagan gagan har gari ya waye ka daina nana ta sai kanki da kin ganda sai kin ce na zo Allah ku Allah da kin ganda za ki ce na zo ai da janar Buhari i fito i zauna kujerar nan tana kallon gefe na eh. dan da ka dama na i zauna nan ga lituma kaho ga wannan ga wannan sa'idu dan kurma hmm. a zaune nan ga balele makaho hmm. nan ga wannan wannan wannan halin makaho hmm. an yi masa kurimin kebaye shi sai da aka zo kai na ke yi bayani na ce to Allah i baka nasara yan Najeriya mun yi iya bakin kokarin mu wajen zabar ka burin mu kwalliya ta biya kudin sabulu a ƙarshe sai ce to a rinka asusu wallahi ban manta ba ice a rinka tari saboda gobe ka san baba akwai tattali assalamu alaikum wallahi mun burge assalamu alaikum amma alaikum assalam kawu hmm? haba albishirinka goro goro amma ka rikita ni gwamnati ta hana fara kawu gwamnati ta hana daga yau Allah mun gode ma ba ku ba kuragun ba makafi babu masu shan ina ga can an fada jin radio eh. an sa a jarida a mota ma layi layi kwara kwara lungu lungu ana ta faɗa wallahi mai gida ba karamin daɗi na ji ba da hana baran nan da aka yi ka gani ni nima na huta da fargaba duk inda kuka fita ina cikin fargaba wannan guje-gujen da ake yi akan titi ina tunanin yaya za a yi kuda to nace to ba yi kasa ba yanzu kin ga abokina Ali Makau lokacin da zai galabaita ya zo Allah sarki abokinka ni wallahi alima Makahu. Allah sarki mai amma ni ba zan ba zan watsa wa alima Makahu kasa idan gaskiya ne wannan ko ba haka bane gaskiya ne wannan zan je na shawarci alima Makahu ko na tura a kira boye mm. na je na hada shi da makarantar koyon sana'o'i ta mu ta makatu kaga shi kenan mai gida shi ma ya dogara da kanshi kawu wallahi kin burge ni wallahi kawu wani hangari ba gudu ba to tunda an hana bara ina motocin nan masu ɗiban shanu su kai Lagos. Yar gudu ba le da uwar to kaga kwaya ɗaya. Sai in koma yaran mota. Ƙarya kake wallahi. Kawo ban gane ba. Ƙarya kake wallahi. Ƙarya kake. Babu bara he. Eh. Ba. Bara ta zo ƙarshe kawo. Ƙarya kake. Wallahi ƙarya kake. Man da rashin hankali kana marayan Allah. Ba kai ba neman kuɗi gabas da kai ka karatu wallahi. Kawo. Dama dama bara ne ya hana shi karatu. Wallahi gurin gurin. Kawai a kai shi. Gurin malam ɗaya saboda. Da ya kaji mai gabas da kai. yanzu me a ce saboda Allah saboda annabi a kulle mu ba zuwa bara kullum muna gida A ba mai gida ai ba sai bara ce sana'a ba akwai sana'a wacce mai hannu yana iya yi mara hannu ma yana iya yin sana'a ga makaranta can an buɗe inda ake koya sana'o kala-kala kuma za su baka shawarwari masu kyau wayanda an ka bi su duk sana'ar da kai za ka samu riba ne me kina san kina san ke mu gwamnati ce buɗe makarantar koyin sana'o'i gwamnati ce mana mai gida ai ta daɗe amma me nake san da wannan abun alherin baki fito kin gaya min ba e kika bani nake ta wahala domin kin fasanci bara bara baran nan ba su ba gaskiya bara ba ta da amfani amma mai gida abin da yasa na kyale ka hmm. gani ne a baran nan aka fita ana samun dubu biyar dubu goma ana samu hmm, to amma dai gaskiya fi lillahi tashi zan yi kin dai san wurin ko a na sani to ki raka ni mu je in samu mun gaya musu komai da komai da ni a yanke shawara ne da giredin kwano mota zan siya gaureriya Legas daga Kano zuwa zuwa Legas ga bayar a ja maka a ni zan daga jaka ta mota kuturu an gaba hannu kai ku ana zuwa kwana mutuwa wallahi sandan zati sai trat sai cikin da yadda ke jin gararam <laughs> da an motsa yan karuta yan dauta safuti su ce kuturu ya kashe su tun yaushe mm, kuturu ne ah. kansu to kaga wannan lokaci da kake gani yanzu nan mm. kaga akwai yan sana'o'in da nake yi bugu da ƙari kuma ga yan motoci na suna ta juyawa ai ka bani mamaki ko ba haka bane to shine nake ganin cewar alaka ta da kai ba zan ya da kai ba ba zan rabu da kai ba insha Allah gaskiya gaskiya ne shine na tura a kirawo min kai to akwai sana'o'i namu na hannu na dabartawa da ƙungiyar makafi ake yi domin dan samun abin da za ka yi baka. Eh. Wacce sana'a kake da ra'ayin za ka yi? To ka san kai kai kai zaman Lagos. Kwarai. Ni ko ban je Lagos ba. Haka. Yawwa sana'a irin ta ta nan ita zan yi. To. Saka. Ye? Saka. Eh ka zo da shawara. Yawwa. idan na fara sai in ja layi kamar da Buhari yace a ja layi sai in ja layi ne ma eh wallahi kai da ka fara sai ka ja layi kwarai kuwa da na yi tunanin zan zaben maka sai naga cewar mai daki shi ya san inda yake masa ya zo eh to amma ka zo da magana a'a tsaya mm. zabi miji a'a ai ba zan zabe ai abokin kuka ai ba bai musu mutuwa wallahi ba zan zaba ma ba kan na zaba maka sana ka ce na cuce ka a Eh, kowa da haɓasa zai yi tagumi zaɓen mu zaɓa da kanka zaɓa da kanka na ce ma zaɓa da kanka wallahi na ce ma saƙa ka ce da za ka zaɓa mu to zaɓa mu ni ka san me na tuna na tunano ma a'a wato akwai sana'o'i biyu zuwa uku ina jin ka ko dai saƙa ka ce ko mm. to ko dai ƙira ko kuma shushena ko kuma wata sana'a dai ta hannu dai irin tamu ai kawai kana ji ko ni na so na daba ma kira wallahi a dabba na ba kaho na kira a guje dai ai duk gurin da ka ji wuta ka kai guduma wato inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan jiki na ka ne kullun addu'a ki Allah ya kara min ko ba gaskiya ba ni abin da nake gani wai ina kudin da kake tara ni bara ka kawo a samu a jajjala a kai ka dauke ka a kai ka asibiti ko nan cutan nan tawa cuta ce tun da aka hana baran nan shikenan yau ne amai gobe ne guda kuma ni a wanda nake gani ka kawo kuɗin da ka tara a ɗauke ka a kai ka asibiti kawai ba maganar a kai na asibiti ba ne sai dai ku yi min ƙoƙari ku samo min lallakowar kargo in jiƙa in sha lallagowar kargo in ta mutum ya sha lallagowar kargo to sai dai matan da ta ɗauki ciki take ya faɗi za ta sha lallagowar kargo amma kai ma cutar ka ta asibiti ma bello ka san tukwa san sa ya fi ƙarfinsa bayan na zai yanta ma asibitin nan ba don haka ka san yau ranar ba da sadaka gidan sarki ce ina shawarta ka tashi mu tafi mu je mu karba don ni kaga tafiya ta Allah ya baka lafiya kana zai na dan Allah ga kokon nan nawa in ya so ku nema mun a san. ni ma kokona ni ma kokona ran jaya da nake har da ga zuwa mutafa ba gajiya bari kai a kwazace nake kai hankali yau da mai kallo kuma ba ba ba ai duk abin da ya riga ya faru ya riga ya wuce yanzu wannan ma shinkafa na auno ma na ce in kawo muku a dafa saboda rage ma da daɗin rayuwa alhamdulillah ka gani wannan ma ɗari biyar sai a sayi kayan miya a hilce iye mm. ɗari biyar ƙwarai kuwa lallai saboda aikin kamfanin nan ina ganin haske a cikin kuma ni kaina na zauna na yi tunani duk abubuwan da suka faru a baya na son ku gane cewa kuskure kuma komi na babba ya fi na yaro don uba ake ado riga ko a kasuwa sai ka siya ka don Allah ina roƙonku mun gafara akan wannan abu duk da ya faru ba wai na kyamace ka bane kasancewar yanayin yadda Allah ya yi ka a ƙuriciya ce kawai irin ta mutu ya yi. kuwa mm-hmm. amma kamar mai saboda da uba ake a duk matsayin da ɗaka taka to arzikin iyayenka ne gaskiya amma uba shi za ka nuna a ce wannan shi ne mahaifinka alhamdulillah ku haƙuri an ne maka albarka kuma wannan tunani naka muna gode wa Allah da ya kimsa maka wannan tunani sauran yan iska kuma wa masu raina iyayensu don cin mutukunan sai shiga wani matsayi a rayuwa to ubangiji Allah ya gana da su kuma gaskiya ba Allah ya maka albarka Allah ya maka albarka Allah sa ka gama duniya lafiya sai kuma mm. yanzu duba dari biyar ga shinkafa an kawo an ce a dafa a dafa madafa Allah ya ma albarka Allah ya sa ka gama da duniya lafiya kuma sannan wannan aikin da kake yi ka ƙara rike shi da kyau da amana saboda wannan aiki aiki ne mai kyau zai rufa maka asiri mu ma kuma zai rufa mana sannan kuma za ka taimaki mutane ma na gari daban Allah ya maka albarka Allah ya maka albarka a'a mun wuce wajen aiki yanzu aiki na koma Oh, oh, oh, oh amma dai Allah da kuma ai ba wannan Allah kaga aka ce maka jama'a ce wajen zagawa idan saman alheri wallahi yana saman alheri ko ina ba wani ba matsala shi wannan bawan Allah mai rasuwa ni ban san gidan uwansa ban san san gidan uwansa ba dan wani gari ne ne ne ne ya ban san gidan uwansa ba to ai ka ga akwai matsala yanzu ya mutu a yanzu a kankime shi <laughs> liman su jira an zo an ban shi kawai a bakin hanya Allah zai yi wani uwanka an nan in zai maka maka san uwansa maka san uwansa sai yanzu bayan ya mutu kaga tarin dukiyansa maka ce wani uwanka wai uwan ku daya kake wallahi daga bani na ni audi yake ga ya kwa Masha Allah. Ina za a je da su? Yanzu za mu je mu nemi mai unguwa a zo a yi masa tara a kan yama. To shi zuburan shi ba ya sani ba dai ya san ai yan mu ne ko ya san dai yan mu ne. man Allah. Wato ana na hakika zama da muka yi da tukur manya kuskure ba karami ba. Yanda bawan Allah nan ya yanke jiki ifa da ya mutu mu sanin uwansa ba sanin uwansa kiransu ba wanda ya sani saboda haka ni nake ganin malam magaji menene mafita game da dukiyar ban allah da ke hannunmu ka san kuɗi abu ne fa shari'a ce ko ba gaskiya ba menene mafita ba mu da gadon uwansa ba mu da gadon uwansa yaya za mu da dukiyarsa malam mello maganar na kai kai nai nai kuma alal haƙiƙa waɗannan masu unguwanni su ma da kuskurensu da haka kawai za su bar mutum ya zo ya zauna a unguwa ya ɗau tsawon lokaci ba tare da bincike ba bayan muna mu kuskura da muka zauna zama na amana shekara 20 da amma ba mu san ƙauyensu ba wannan babban kuskure ne za mu je gidajen rainiyo da talabijin mu je mu kai musu wannan rahoto ko ubangiji allah zai sa a nashi a samu yan uwansa saboda kasan zuciya ba ta da ƙashi don haka wannan kuɗi ka rike tun da ba ka na ƙoshin lafiya ni zan je gidajen rediyo na in je in musu bayani ko ya ka gani wato malamin gajin wannan ita ce mafuta tashi za ka yi rarraba mu fara samun mahukuntan unguwa a haɗa mu da gidan rediyo a ba da sanarwa ko allah ubangiji zai sa ɗaya daga cikin danginsa in yi sanarwa ya fito daga dukiyar idan kuma muka fafanta mai ma sai mu tafi can hukumar hizba mu danka musu kuɗin mu musu bayani ka gama mu wannan Allah kara zumunci Ba kai zaman ka kawai dinnan ka san ba koshin lafiya gare ka ba ni kawai zan kara gaba wannan ba matsala adala ka san yanzu an hana bara nan babu abin nan sai gidan sarki nan muka rabu da kai eh. shekaran jiya ba na ce ma zan je gidan rediyo ba ina gida na yi tambayar sai na jin sallama fitowar wanda ke da wuya ina ganin shi zan koma aka ce a'a ba shi ba ne uwansa ne ba tukur ake gaya masa ba a can maharazu ni kuma yi yunusa sunana bawan allah to shi lamarin rayuwa da kake gani in allah ya halatta wa mutum ruwansa a waje ba yadda za a yi dan uwanmu ba irin gatan da bai samu ba akai akai da shi ice ba zai zauna tare da mu ba ya riga ya taho cikin wannan gari Allah ya yi ba irin neman da bumi masa ba wallahi ba irin neman da bumi ba to kawai muka ji labari an sanar a rediyo ga wani mutum mai kama kaza dan gari kaza ga irinsa muka ce bari mu zo mu zo mu gani tunda Allah ya sa bawan Allah nan ya rasu Allah ya gafarta masa to Allah ubangiji ya masa rasuwa kuma ya mutu ya bantu dukiya tana hannun mu ko ba gaskiya ba to shari'a ta kadanta dama idan yayi mutu ba mu san yan uwansa ba to tunda Allah ya kaka to kai za ka ɗan ba ka wannan dukiya ta ta kai mahaifinmu mai arziki ne mu ba dukiya ce a gabanmu ba Allah ya rufa mana asiri daidai gwargwado abin da nake da bukata a je a nuna min kabarin dan uwana in ganshi in masa addu'a tunda Allah bai kawo mu gana da shi ba nan duk ne sauki ne yanzu nan Allah yadda za a je a nuna ma ku she dan uwanka kusan gafara haka da mu ana ba sai ka dawo kuma ga kone ya ta amma wannan kama wannan kama ta